ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ya wannan manzo ko da a ce mun saukar maka da littafi a rubuce a cikin takardu suka gan shi da idanuwansu suka tabbatar da shi ta hanyar taɓa shi da hannayensu to ba za su yi imani ba saboda jayayya da taurin kai kuma da sun ce abin da ya zo da shi bai wuce sihiri bayyananne ba ba za mu yi imani da shi ba